idan ba aliyu ne ya zamo mijina abokin rayuwata ba shinya ya rayuwata za ta ci gaba da kasancewa ya allah kada ka baiwa hajiya ikon karfafa zumuncin akan wannan ya allah ka fidda aliyu zuciyar zanira don na laluba na duba na hanga ko ina ban ga ta hanyar da zan iya cin kankanta in bar mata ba in ita bata ci girma ta mun ba sai dai dun mu rasa ko dun mu samu to ne muka tsaya yanzu ko za mu ci gaba zanira ta miƙe ba zato ta kunna fitila ɗakin ya gauri da haske ta shiga kallo na tsaf bata ce komai ba sai ta shige ban ɗaki ta ɗora alwala ta zo ta burma hijab ta hau doka na filfili hankali na fa ya ƙara da gunzuma ya tashi don a gani na zanira na roƙon allah ne akan ya mallaka mata yaya aliyu ne ya hana ni sai na ƙara rikicewa da kukan hankali yadda sauran jama'ar gidan ba mai jina ba shiri zanira ta sallame sallata ta ce fa'iza wai lafiya ne da ɗan saurara da kukan na ce na fara kukan rabuwanmu ne zanira da alama ba ta yadda ba har sai ta yi murmushi ta ce allah ya sa hakan ne har zuciya yake da sai in ce ai rabonmu ta zama dole tunda babu yadda za a yi mu dawwama tare a matsayin mu na 'ya'ya mata in babu aure akwai mutuwa akwai kuma kadarorin ubangiji iri-iri to washegari muka raka momi bikin walimar 'yar aminiyarta dr ladi cikin tudun wada lancin ɗin da aka yi na 'yan mata a congo conference ya taimaka ainihin wurin rage mana damuwa dukanmu Kowaccen mu bata dawo haka ba sai da saurayi suka biyo mu har gida momi ce ta lallaba su ta ce su dawo gobe lokacin magariba ta yi ido na ganin ido ya fi washe gari kuwa da safe muka tattara muka koma kaduna to har muka ƙare satin ni da zanira kowanne ya kasa sakin jiki da ɗan uwansa abin da ba mu taɓa tunanin ko a mafarki zai taba faruwa a rayuwar mu ba kai so nan bala'i ne masifa ne ba karama ba tun da har ya iya farraka wato shiga tsakanin ni ummi da kuma zanira ranar da za mu koma makaranta mun shirya tsaf cikin uniform a bakin gate zan shiga motar baban kaduna ya ajiye na makaranta ita kuma za ta shiga school bus direban baban ya maida ta giwa ggss sai ta riko hannuna ta matse gam cikin nata hawaye ya fito daga idanunta sai ta yi azamar ɗauke su da yatsunta ta ce fa'iza ki fi da damuwar da ke damun ranki ki fuskanci jarabawa ki yadda ya kamata wannan ce damar mu ta ƙarshe ta gina makomanmu kada mu bari abun da bai kai ta muhimmanci ba ya rushe ta na murmusa ina ƙoƙarin maidanawa hawayen na ce har kima ɗin zanira amma a zuciyata cewa nake kin manta ne zanira an ce so yana gaba da komai to haka rayuwa ta kasance mana ba daɗi a makaranta ma kullun zulumi na kammaluwar jarabawa mu isowar ƙarshen karatun nan gab da za mu zana jam na shiga samun katunan fatan alheri daga yaya aliyu masu ɗauke da kalamai masu ƙarfafa zuciya tare da kwantar da hankali a kalaman shi ya fi ambata nasararki na nufin nasara ta." kwanciyar hankalinki shine tushen samun nasarar nasara ko ba ta zuwa da sauƙi nasara sai an sha gwagwarmaya ake samunta soyayyar da ba a samu tangarɗa ko bambance-bambancen ra'ayi ba ba ta kaiwa gaci fa'iza ki sa a ranki ba za mu yi aure ba ne kawai inda matun fil azal allah ya rubuta ba za mu yi ba to wannan kwarai ya taimaka min wajen samun natsuwa na zana jarabawa jam lafiya cikin kyakkyawan zaton samun kyakkyawan sakamako wanda zai fitar da ni kunyar iyaye da masoyana tsakanina da ummi sai kallo da ido in an haɗu a hanya hakan nan kunnuwa na ba sa huta jiya min irin sakonnin da take samu daga fa'iz akai-akai daga bakin naja'atu da haulatu tare da tabbatar min ummi ta yi nisa a san fa'iz ce da za ta iya batawa da kowa ma a duniya ba ni ba don haka in daina tunanin zan iya hana ta ko zan rinjaye ta tabi ra'ayina. To yaya Aliyu ya kawo mana ziyara muna watanni biyu da dawowa bai fi sauran sati uku mu kammala makaranta ba kenan. Hankali na yi mugun tashi da ganin yadda Aliyu na ya koma kashi da rai ido a lungu dama jikinsa felan-felan babu kwari haka yake dogo mai siffa irin ta baba na'ibi. Ki a buɗe nake tambaya shin yaya Aliyu walsa ɗin ta kwantar da kai ne ba ma nan? ya girgiza kai ya ce ko ɗaya fa'iza illa hajiya da baban a biyu da ke neman zauta ne don hajiya ta rantse ta kuma ta rantse ba ta san zance na da ke ba ba kuma za ta yi miki aure yanzu ba a tsaye nake amma sai ji na yi rabab na yi zaman raƙuma a gaban yaya aliyu idanuna ke fitar da wasu irin hawaye masu zafi da yaji da ban taɓa fitar da irinsu a rayuwata ba a inda nake cewa ni kam yaya aliyu na haƙura ba zan iya jayayya da hajiya ba na haƙura har ga allah dama an ce duk soyayya da ta yi tsayi irin haka da ƙyan ne take kai labari to na haƙura ko ba komai ba zan yi baƙin ciki ba don ka auri 'yar uwata jinin jiki na zanira ina da yaƙinin ban barka a hannun da zan yi tararrabi ba domin zanira ni ce ni zanira ce babu bambanci daga kamanni da halayya sai ma wanda tafi ni zan so ka yi farin cikin jin cewa zanira na matuƙar son ka irin son da tunaninka bai taɓa baka ba sai ya katse ni cikin tsawa ce fa'iza baki da hankali ne na ce kina hauka ne kina so ki kashe ni shekaru goma sha biyu da na kwashe ina dakon soyayyaki daidai da rana ɗaya zuciyata bata taɓa hutawa ba da azabar soyayyaki da abin da zaki saka min kenan wai kin baro wata ni sai na sun koyar da kai ƙasa yayin da hawayen suka sun ce a kuma tuna suna rigirgentar da ƙasa a guje suke bulbula wani na bin wani suna masu tuna min ƙauna da yaya aliyu ya shekara nuna min da hidima wadda uwa da uban da suka haife ni ba su yi min kwatankwacinta ba in an ɗauki haƙƙin haihuwa duk da bai ambaci hidimar da ya sha a kaina ba sai ƙauna da soyayya a ya zama dole ni din in tuna da wannan to amma babu abin da zan iya a ciki tsana ga zanira ko kuwa kin biyayya ga hajiyarmu gyatumar da iyayenmu ma ba sa tsallake umarninta ina mai girgiza kai a gaggauce na rarrafa ga yaya aliyu yayin da na kama tafin kafa shi ina kuka na mamanta a cikin ofishin vice principal muke ina faɗin kai hakuri yaya aliyu ya kake so in yi to kana nufin in baka haɗin kai mu yi butulci ga hajiya da baban kaduna da mama asama'un da ta tsuguna ta haifi zanira amma ta fifita ni a kanta ko ko hajiyar da ta sha wahalar mu wahalar da iyayenmu ba su sha ta ba a ba zan iya ba ka yafe ni yaya aliyu na san ka so ne ka bauta a son da ƙauna ta tsayin shekaru to haka zanira ma ta kwashe shekaru tana begen zama a muhalli na na tabbata za ta yi maka biyayya fiye da ni tunda son ta yarin jaye naka sanin kanka ne zanira mutum ce mai sanyi da sauƙin hali natsuwa da hankali tamkar kai na san haɗin zai dace ni ma allah ya bani gwarzon miji tamkar kai mai hali da aƙida da kamannin yaya aliyu na juya ina tafiya da baya da baya ina masa murmushi ga hawaye na bulbula aliyu bai iya ce min komai ba illa buga hannayen shi duka a jikin garu wato bango ya kifa kai a jikinsa yana rusa kuka kukan da bai taɓa yi a rayuwar shi ba kukan da wani namiji kwacen-kwacen aliyu bai taɓa yi a kan mace ba ya ce ajiya baki kyauta mana ba kin yanke mana muradi a dab da wa'adin cikasa kin guntula ingantacciyar soyayya da aka dasa ake mata ban ruwa ta yi yaɗo ta ba da yabanya ana gab da cin amfaninta ya za mu iya yafewa hajiya me ya amfanin su da take nuna mana tun da ƙarshe cuta take zama ai babu rabuwanmu da yaya aliyu kenan to To, na yi matukar ƙoƙarin ganin na manta da yaya Aliyu, na fidda son Aliyu a raina, na yi kukan, na yi addu'ar, amma a kullum son yaya Aliyu ke dawo mun ɗanye jaga sabo fil a zuciya. Shin me sauran farin ciki na a yanzu a zama na gon hajiya ni fa'iza? Ummi mun rabu saboda fa'iz, zaniran mun rabu saboda Aliyu. Shin me zan koma in yi a gidan? to in ina da zuciya kare bai cinye ta ba daga yau na bar hajiya hadiza zan koma gidanmu ko da uwata da ubana za su kashe ni ne tunda hajiya ba ta so na zanira da fa'izu ta fi so tuntuni wannan haka yake ‘ya'yan baban kaduna take so domin shi ne mai kuɗi yana kai ta hajji duk shekara shin ma wai me nake tsinta a gidan da babu a gidanmu ba komai ba ne illa sabo da su ummi tun da rayuwa ta zo da guguwar sauyi kowa ya koma gaban uwa da uban shi mana yaya aliyu yaya aliyu a kullum na tuno irin soyayya da muka gudanar a gaba ɗayan tsayin rayuwarmu kulawar da ya yi mun wahalar da ya sha a kaina sai na yi kuka na gode allah hawaye na sun kafe na kama kukan tunkiya wanda babu hawaye sai sauti babu abin da ya firgita ni kamar ciwon kan barin kai guda migraine da ya dame ni a kowane dare ga wani zazzabi zazzabi mai zafin gaske da nake kwana da shi da safe watsaki ban karanta ba amma nakan ji an ce waɗannan alamomi ne na ciwon hauhawar jini wato hypertension to ranar da muka zana takardar ƙarshe wanda ta kasance islamic studies na ɗaga na sama na yi wa allah godiya da ya nufe ni da kammala makaranta lafiya ba tare da na taɓa karya doka ko guda ɗaya da makaranta ta kafa ba ba tare da na taɓa ɓata wa kowa da zama ya haɗa ni da shi ba a kan sani sai ko bisa ajizancin ɗan adam kamar yadda ban taɓa yin laifin da aka ɗauki bulala aka shimfiɗa a fatar jikina ba tsayin shekaru uku na dawo hostel wato ɗakin kwanan ɗalibai na shiga rarrabar da kaya na ga juniors ɗinmu na rabar da komai nawa har sutura da nake amfani da ita a makaranta ban bari ba ban bar komai ba sai hankici na wanda ya zame min tamkar jaraba na rufa shi a fuskata a wannan ranar na yi kwance bisa gadon boarding school kwanciyar da na kira kwanciya ta ƙarshe a sakandare na juya rigingine al'amuran na gifta min tamkar a majigi kamar yau ne yaya aliyu ya kawo mu queen amina college kaduna yau ga allah ya kawo mu ranar barinta shekaru uku tamkar kwanaki uku kwanakin makonnin watannin da shekarun sun shuɗe ba za su kuma dawowa ba sai dai al'amuran da suka faru masu yawa ne a gare ni da ba zan iya mantawa da su ba tunanin tashin hankalin da zan je intaras a gida gobe ya addabe ni kowa ka gani a harabar makarantar 'yan mata ta kun amina a washe gari bakinsa har kunne yake farin ciki ya wadace shi saɓanin ni da ta kasance bakar rana a gare ni duk da ɗimbin tarihin da rana ta ajiye min mai daɗi ga iyaye da 'yan uwana. Baya ga kyautar wadda ta fi kowa ɗa'a da kulawa da al'amuran addini, ni fa'iza Ahmad Abubakar na karɓi kyautar ɗaliba da ta fi kowa iya harsuna biyu mafiya shahara a duniya wato Turanci da Larabci. Wannan duk ƙarami ne a kan yabon da na samu a kan ƙananan rubuce-rubuce na da na karɓi kyautar gwamnatin jiha da waɗansu manyan sarakuna don rabawa a ɗakunan karatun makarantun sakandare na jihar baki ɗaya. wai wai wai ni fa'iza na ga hasken kamara a wannan rana kamar ta bikin sallah haka na hau matattakalar na runguma kyaututtuka ɗina babu abin da ya ɗaga man hankali kamar rashin matallafi ko wani da ya shafe ni da zai karɓe ni ya nuna min ƙauna cikin dangi na da ya fito daga ɗimbin mutanen da ke hol wannan ya tabbatar min daga giwa har kaduna da zaria babu wanda ya zo mana a inda nake saukowa daga matattakalar saukowar na tafiya ne daidai da bugun zuciyata harɗewa nake ina rangaji kamar zan ci da baki kafafuwa na da hannaye na baki ɗaya sun sage ko kowa bai zo ba ai na zaci yaya aliyu zai yi ƙoƙari ya zo a wannan rana a inda nake cikin wannan hali na takaicin rashin yan uwana a yayin ne ummi ta ratsu ɗaruruwan mutanen ta iso gare ni ta tallafe ni ne da kyaututtuka na duka ta rungume mu muka ƙarasa mazauni na tare ana sakar mana hasken kamara da saitin bidiyo to bayan taro ya watse can na hango ummi nesa da ni tana magana da waɗansu na cire ƙafa na ci gaba da tafiya rungumi da kayana ba wasu kaya ba ne kyaututtukan da na samu ne da jakar takarduna rataye aka faɗa ta sai hankici na a hannun hagu ina mai share gumin babu gaira babu dalili da ke shararo min, abin mamaki tun daga tsakiyar kaina gumin ke tsatsafowa yana biyo goshina umi ta biyo ni da sauri har tana hadawa da gudu-gudu don ta ci mani kamar babu abin da ya faru tsakaninmu ta ce ya kika taho kika banne fa'iza kin ga abin mamaki babu wanda ya zo mana ko anya lafiya na kalle ta kawai na ci gaba da tafiya ta daga bisani ganin ta jeru da ni muna ci gaba da tafiya sai na ce a yana ganin ummi tafiyan mutare tare ba za ta yiwu ba don ni nan zariya na nufa sai ummi ta dube ni baki sake ta ce ki je zariya ki yi ni ma cikin mamaki na ce da ita a mutum da gidan ubansa har a tambaye shi abin da zai je yi ta ce ban fahimce ki ba amma ko ina dai za ki kafa ta kafar ki don yau wata haka haka nake ganin ki na ce haka haka kamar yaya na yi miki kama da mahaukaciya sabon kamun kenan ta ce allah ya baki haƙuri ni ban ce ba amma mu je sai a kai mu zariya ko kuwa na dube ta da mamakin yadda ta manta mun samu saɓani a junanmu Are na ce shin in kina tunanin za mu koma kamar da alhalin kina son makiyina ni da uwata